ana dai cewa a wannan matsala mai rikici hukumullahi fi hadhihi alwaqi'a wani na cewa ba ta ma da hukunci ce tana da hukunci hukuncin Allah a wannan waƙiya matsalan kenan ka yi fi almalja'i Kamar hukunci ne a mafaka kaga mutumin da aka koro ba a san waye ke takawa ba za ka iya fake in wani lokaci sai ka fake a coci iwai koro ka kaga ka fake a inda bai kaga shiga ciki zunubi fita daga ciki ma zunubi fa innahu qada alja qadaran qaddara ta tusa shi ila itlafi ahadin nafsaidi halaka rayuka biyu wala budda hmm? ban waye ne ke magana to kai magana ma aji hmm? kana karanta karatu ne wa zuciyarka ni ko ni nake so ka karanta min san da ke karanta min ka ji yadda ni ne me kake karantawa karanta mu nan ji Eh, wannan haka yake. Yanzu kaga mafaka ne matsayar yanzu ba gani ba kana cike da mutum mutum hansin a mota sai ga mutum biyu in ka taka furci ramun canza ku. In ka taka wani haram ne. Shi magana. shi ne aka ce to wannan dole ce ta kama yana da hukunci da wancan kwadda mai sauƙi-sauƙi. To akwai irin wannan irin wannan da abin nan ai formula ce aka bada. Ga shi dai lokacin babu wannan motan babu wannan kaza amma formulan da aka bada zai ga ga mota ta shigo ciki amma fi gane ta. Hmm. ba ta muke ba gaba ne can ba na aka kwana ba inda aka dafa yi ƙalo ne da za a tashi kuma na yi layi ɗaya da rabi amma sai da na yi nisa kuma kana nazari a baya zu na yi wa ɗanka haka ai za ka yi magana kafin in shiga amma sai da na yi nisa karatun kai ka koma in koma baya ka san ba zan koma ba الى ائتلاف آه، آه، احد النفسين ولا بد والملجا مفكا كوما كوما مطيرا ليس له فعل يضاف اليه باب وانا ايكي دا حرام حلال وانا باب يد ملجا بل هو اعلى مكامين قوي فاذا صار هذا كالملجا سوف حكمه الا يكون منه حركه sau da ka babu sauran wani motsi dole a tsaya in kai gaba mutuwa an kai baya laifi to sai a tsaya wala fi'ila wala ikhtiyara fala ya'dilu min wahidin ila wahidin mutum ba zai bar ɗaya ije ima ima ke ɗaya ba ya koma kan ɗaya bal ya takhalla anil harakati tunda shi wancan daga dogara ne a mai gina shi daga wannan ya koma kan wancan in an ɗaga shi daga wannan kan wani za a dora shi wal ikhtiyari wa wa yastaslimu istislama sai ba da kai kawai ba da kan man huwa alaihi min al jarha wanda yake kansa da masu rauni إذ لا قدرة له على حركة بيد إيكم موطاوة ma'azunin wanda aka ba za izini gare shi fi halbattata fa hukumuhu kawai sai dai alfana gaba ɗaya bar komai anil harakati wal iktiyari wa shuhudu nafsihi ransa sai dai ta halarci garansa kal hajaril mulqa kamar dutse ne da aka rugo kaga dutse da aka rugo kan masu rai kaga bai da ta cewa على هذا الجرح جريح ولا سيما بل تنام ان كان قد القى عليه بغير اختياره يا فاتا كان سبا ذات سبا فليس له ان يلقى نفسه بيجي فكانت على جاره لينجيه بقتله ya ɗaga abun ya faɗa kan makocinsa don ƙarshen ta makocinsa ya mutu shi kuma wannan ya rayu kaga ba za ka rayar da wani ba ka kashe wani sai dai wanda abun ya Allah ya ɗauro masa a tsaya a kan shi wal qadaru alqahu qaddara ta jeho shi alal awwal fa huwa ma'zurun bihi shikenan mas'ala ta samu hukunci fa idan kala ila tsani in kuma zo na biyu in kala bil ikhtiyari zabi ya bar wannan ya kashe wancan wal iradati fa hakaza إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم لا نأمره بإلقاء نفسه على جاره بذا مشي قوما كم صار قاشن تشي يموت دين رايو ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء كنا نذابري